Ta a cikin watan Nuwambar shekara ta 2013 ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta sallami ma'aikatan kamfanin na PHCN da ke samar da lantarki a ƙasar a wani bangare na yunkurin sayar da kamfanin ga hannun 'yan kasuwa. Fiye da ma'aikata dubu hudu ne sallamar ta shafa kuma biyan haƙoƙinsu ya rataye ne a wuyan gwamnatin tarayyar Najeriya. Ko da yake kimanin kashi 60 cikin ɗari na adadin ma'aikatan da aka kora ɗin tuni suka karbi haƙoƙinsu daga gwamnati amma har yanzu sauran kashi arba'in ɗin na ci gaba da bibiyar lamarin malam Jamilu muhammad da ke zaman kakakin korarrun ma'aikatan na kamfanin pscn a shiyar kano wace ta kunshi jihohin jigawa da katsina da kuma kano ya ce akwai ma'aikata fiye da dubu guda a wannan shiya ta kano da ke cikin halin kunci sanadiyar makalewar haƙoƙin nasu a hannun gwamnati gwamnati ce ta yi mana alkawarin yayin da ta sallame mu ta sayar da hannu ta sayar da ma'aikatan wutan lantarki za ta biya duk ma'aikatan da suka yi aiki kuɗin su na sallama shine haƙoƙin mu da ba a biya ba an biya wasu mu ba a biya mu ba mun wajen dubu ɗaya a yanzu haka a Kano ba a biya mu ba Kano Jigawa da Katsina wasu daga cikinmu mu ba sa ba yanda za su yi wasu sun rasu ma wasu hatsarin mota wasu jinya wasu har gida an je an ce ina kuɗin da gwamnati ta biya shi ya ce babu aka kashe shi na roƙon su su dubi cikin lamarin mu ga yanda rayuwar mu ya ta tagayyara su biya mu haƙoƙin mu muna roƙon gwamnati kafin ta sauka ta tana da mu ta biya mu haƙƙin ba ga waɗanda suka mutu ko suka kamu da rashin lafiya daban-daban akwai kuma waɗanda ke cikin halin su a halin yanzu sunana Nura Garba ina cikin halin gaganaka wata tara ba tare da iyalina ba yata ba karatu ba a biya na hakon na ba ina ji ina gani dai yanzu yarinya ta har yanzu dai ba ta makaranta gwamnati ta dube mu da idan rahama a biya mu hakokin mu musamman ya za mu yi sunana bala garba ina wajen aiki aka ce kowa ya je ya karbi takardar da ɗinsa ta sallama har yanzu dai ba wani abu da ya zo hannuna yan uwa da abokan arziki su ne suke taimaka mana mata na biyu yana goma sha ɗaya na abdullahi ismail isa muna dai dakon mu. hakkinmu mu ga gwamnati shine da allah ta dubi mu. akwai mu irinmu yara akwai manya akwai 'yan shekara saba'in tamanin a cikinmu kamar misali ni yaro ne ni da kayan aure na sati guda da aure na aka sallame daga aiki Wasu daga cikin ma'aikatan da aka sallama kenan daga kamfanin samar da lantarki na PSCN gabanin gwamnatin tarayyar Najeriya ta sayar da shi ga 'yan kasuwa shekaru biyu da suka gabata. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.